'Yar bangan siyasa littafi na 34, Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai da tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da halin sa sabban sa da wanda suka bi sha ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ta sharki amma littafin yar bangan siyasa littafi na 34 yayin da littafin da ya gabata littafi na 33 mun dakata ne daidai inda uwa ta fashe da kuka tana kallon yarta ta ce "Na gode, Allah da manzon Allah da bai sanya ma kun ɗauki bata ba kuka zubar da mutuncinku a titi na san da muna nan mutumin nan ma bai same ki cikakkiyar mace ba da ma ba zai miki wannan halaccin ba kuma ba da tuni zaman ku bai nisa irin haka ba a littafin dai gabata ma saurare a wurin ne muka dakata kamar dai in ba na manta ba littafin ya samu rubutu daga Binta Umar Abbali wanda ni Sadiq Namiji wannan ke karanta muku shagar kashin daukar nan Princess Maryam Gombe Balanga to ba tare da bata lokaci ba za mu iya daurawa kai daga inda muka tsaya wasila ta ce kinga dama abin da take so ki gane kenan ni ma na san da bai same ni da budurci ba da tuni ma ya sake ni wallahi wani ta gogewa ita ce a koda yaushe ina alfahari da ke wasila kuma kullum cikin shi miki albarka nake shi yasa ma kike samun ci gaba a rayuwarki nasiha ta zuwa gare ki shine ki wa mijinki biyayya ku zauna lafiya da juna kada ma na ji kada kuma na gani yanzu wannan mutumin shine uwarki da uban ki, kuma shine ki, duk wani umarni zai baki ki bi matukar bai saba wa addinin Allah ba wasila ta ce insha Allah uwa zan yi ƙoƙari. Na gode. Wasila ta irgi kuɗi kimanin dubu ɗari biyu ta zuba mata cikin akwatinta ta ce uwani shi nan ki siyi waya ki yi sana'a da sauran ga namban wayata nan zan rubuta miki idan kun koma gida sai ki kira ni mu dinga gaisawa duk kuma abin da kike so ki siya ki ci abinci ki ci a bakin ki da shi ki min waya insha Allah za mu zo ni da Rashida ba da jimawa ba. Uwan ta ce kuɗin da kika bani ba su yi yawa ba kada fa na aje kulwa ta sace wasila ta ce kada ma ki aje akwatin a gidanta ki kai kayan ki gidan in na ta bawa uwan ta ce yau wato hakan ma zai miƙewa suka yi a tare suka fito falo suka tarar da Rashida da kulwa sai musayan yawo suke hajja na musu dariya kulwa da dai ta gade kowa na yi mata kallon mahaukaciya sai ta shiga ta yi ta yinta ta kintsa kanta sai dai fa har yanzu fa bata daina mamaki da al'ajabi na gidan nan ba uwan ta ce to hajja mu mun fito za mu tafi hajja ta ce a'a ba za ku tsaya mai gidan ya zo ba ku gaisa uwan ta ce a'a ai yamma ta yi Hajiya ta ce kuma fa da na ji kulawa tana cewa kwana biyu za ku yi wani ta ce ha ba hajja kamar ma wasu marasa hankali ai tun da mun ga lafiyar yarinya da abin da ta haifa zaman me kuma za mu yi kulawa ta yi saurin kallon tana so ta yi magana wani ta yi bala'in shan kunu babu fuska kulwa ta sun koyar da kanta ƙasa ranta duk a ɓace lallai idan ma sun koma gida sai ta shuka wa rashin mutunci tunda tana bakin cikin su zauna ma su yi kwana biyu su dan dangwali arziki hajja ta ce to ke ke wasila baki kira mijin naki a waya ba ai bai dace ba a ce su zo bai zo sun gaisa ba ta ce hajja kina ji fa inna ta ba ta ce shine fa ya tura aka ɗauko su ai ya san da zuwan su hajja ta ce eh kwarai kam amma kika sani ko ma wani abu ne ya dauke masa hankali tunda da kinga kwana biyun nan abubuwa da yawa ma suna dauke masa hankali yana da kyau da yake sanar masa da zuwan nasu watakila ma ko mantawa yayi ce shikenan hajja daki ta nufa domin kiran wayar shi kamar yadda hajjan ta umarce ta san ma bata so su yi jaye ta son su yi jayayya da matar suna tare da khalifa ya ga kiran wayar sai ya ajiye wayar suka ci gaba da abin da suke shi da khalifan wanda har ya shigo wanda ma har ya shiga mamakin ganin bai daga wayar ba ya sanya ya ce da alama da yan mata da zawarawan da ke damun ka ne fatun da dai na gaba ka dauki wayar ba ba tare da ya bawa maganar muhimmanci bai ce wasila ce khalifa ya kalle shi ciki da mamaki ce laifi ta yi maka kenan ake hukunta da ta wannan hanyar murmushin takaici yayi mai tafi ma da ɓacin rai yace Khalifa na taba ganin wanda ya samu damar da wannan yarinya ta samu a kaina kuwa Khalifa ya girgiza kansa yace gaskiya ban taba gani ba ni ma dai kana son ta sosai dan duk wasu alama ba sun nuna ya girgiza kansa cikin takaici ce ni ma na san da haka khalifa wannan dama da ta samu ce ta sanya take taka ni yadda ran take so yarinya kankanuwa ta dinga nuna ni da yatsa tana daga min murya gurin magana tamkar ma za ta zage ni Khalifa ya ce subhanallahi me ya ja waƙan? ja ce saboda kawai dai na nemi na shikenan kenan. Cibiyar zama ƙari. Khalifa ce ban gane ba. A nutse ya kalle shi dan gyara zaman sa ya soma warware masa abin da yake faruwa tsakanin su. Khalifa ce kai ni fa shi yasa san ma bana son wannan zaman jegon wallahi duk daga wannan zama ake lalata maka mata. Yanzu ita wannan matar abin da take shine daidai da girman ta da komai ta dinga ɗora yarinya kan turba mara kyau idan ma bata sauke maka buƙatar ka ba gurin wa zaka je tunda dai kai ba manemin mata bane ya sauke jan zuciya ran sa ba ce ce Allah kalifa yarinya nan tayi wasa sai na kara, aure ba na son hauka da da daƙiƙanci wallahi kuma za ta gane bata da wayo kalifa ya ce a'a ka dai yi hakuri dai ka ci gaba da rarrashin ta ka san yarinya ce tsakiya ja ce Allah ya sauwaƙe kalifa ba zan kuma zuwa gunta saboda wata bukata ba ta je can ta rike kayanta ni ma na rike nawa zan kuma fara neman aure khalifa ya ce yanzu da Allah ka sauka daga kan ra'ayinka ka sauka daga kan ra'ayinka kenan ya ce duk wani abu da zan yi ita ce ta jawo wa kanta ni babu ruwana khalifa ce to Allah ya zaba min abin Allah ya zaba mana abin da shine yafi alkhairi ya amsa da amin lokacin kiran ya sake shigowa wayar tashi yana ganin sunanta ya kashe wayar yana jan tsake ciki da takaici da mugun bakin ciki ta fito daga ɗakin muryar ta rawa ta ce hajja bai dauki wayar ba wataƙila ma ko baya kusa da wayar ne hajja ta ce eh to hakan na iya kasancewa miƙewa ta ita shiga ɗaki tana fadin kuɗin jira ne na fito wanda su inna ta bani suka mike wasila ta jagorance su suka fita ita kuwa zama ta har sai Hajja ma ta fito daga ɗakin ta miƙa mata wata ƙaramar leda da ke hannuwanta ta ce gashi nan tana min atamfofi ne da mayafai wata katuwar leda da ke hannuwanta ta ce gashi nan tana min atamfofi ne da mayafai da sabulai sai ku eh, ku kasafta tsakankaninku kulwa ta karbe da sauri jikinta na kyarma sai washe bakin da take tana ta zabga godiya hajja ta ce babu komai kulwa ku gaida gida mun gode suna can fakin space kulwa ta karasa ta karaso hammatar ta makale da ledar kayan da Hajja ta basu sai murna take ta ce to Wasila da Rashida mu mun tafi sai mun sake zuwa ke Wasila idan mai gidan nawa ya dawo to ki mika min gaisuwa ta a gurin sa tunda dai sa kike mana Wasila tana daure fuska ta ce zai je ku gaida gida ku gaishe da kawo mado suka dinga amsawa da amin duk suka shiga cikin motar garba ya ja suka fita daga ɗakin cikin daga cikin gidan Wasila da Rashida suka juya jikinsu a sanye suka koma ciki to ita ma uwa ne da ya daurewa kawai take amma fa zuciyarta babu daɗi sam tana bala'in ƙaunar yayan nata kamar yadda oh ƴaƴanta kamar yadda suke ƙaunar ta. Cikin sanyin jiki suka koma cikin gida Hajja ta gansu duk babu kuzari a tare da su ta ce ai ni kaina na so su zauna su dan yi dan kwana biyu ku samu sakewa da mahaifiyarku amma a ce daga zuwa sai su tafi wallahi ban ji daɗin hakan ba sai ka ce waɗanda ake kora Rashida ta goge hawaye ta ce ni na so su zauna wallahi yanzu anti wasila yaushe ma za mu je to wasila ta kalle ta ranta duk babu daɗi ta ce sai an dan kwana biyu baby ta yi ƙwari za mu je insha Allah Hajiya ta ce ƙwarai kuwa hakan yana da kyau Allah ya kai mu ya ba mu lafiya mai amfani duk suka amsa da amin To har dai kusan goma da wajen rabi bai shigo gidan ba, Hajja na ƙoƙarin shiga ɗaki ta kwanta ya shigo da sallama a bakin sa dukkanin su suka amsa suna masa sannu da zuwa, ya kalli Hajja ya ce, ashe ma baki kwanta ba, Hajja ko ke ma kallon kike ne? Ta ce, o, oh, o, oh, o, oh, kai nake ta jira dai ka dawo ai. yace ce, to Allah ya sa lafiya, Ganin yana ƙoƙarin zama ya sanya ta miƙe a hankali ta bar gurin. Rashida ma ganin ‘yar wata ta tashi, ta tashi sai ita ma ta yi yunƙurin miƙewa. Ya ce, Ah, Rashida, ma ki zaman ki, ya kina kallo za ki tashi kuma. Cike da kunya da jin nauyi ta koma ta zauna ta maida hankalinta kan TV. Hajja ta ce, ɗazun mun yi baƙi a gidan nan, na sanya wasila ta yi kiranka a waya ka zo ku gaisa, duk da na san dai cewar ka san da zuwan nasu. Bai kamata a ce su zo har su tafi ba ka zo kun gaisa da juna ba. ya dan dafe kansa yana girgiza kai ya kai mintuna uku haka kafin nan ya dago kansa yana kallon hajja ya ce wallahi hajja na ma manta sha. ni da kaina ma na sanya garba je dauko su amma kuma wallahi ban yi tsammanin yau za su koma ba shi yasa ma kwata kwata ma ban ma mai da hankali na gurin dawo da dawowa gida da wuri ba hajja ta ce ai kuwa ko wanne uku ma ba su cika ba suka tafi dan ma babu yanda ban yi da su su zauna su kwana biyu ba suka kin yace a shasha ni ma fa san ma Ban so hakan ba. Na so dai mu ɗan gaisa da su wallahi amma babu damuwa insha Allah za mu shirya mu je idan momin ta yi ƙwari. Hajiya ta ce to yauwa yanzu na ji labari. Yanzu na ji kai magana. Haka na ji ita wasilan ma take faɗa. To dan Allah ka mai da hankalinka kada ka ce ka kai yaran nan su kwana biyu tare da mahaifiyarsu kaje? yace Ya ce insha Allah hajja miƙewa ya ce to bari na shiga na yi wanka ko hajja ta ce to sai da safe dan ni shiga zan yi na kwanta ya ce hajja Allah ya tashe mu lafiya hajja ta miƙe ta nufi ɗaki shi ma ya nufi ɗakinsa suka bar Rashida ita kaɗai tana kallon wanka ya fito yana mamakin zuwan baƙin da kuma tafiyar su a gaggauce bai ji daɗi ba gaskiya sai ka ce waɗanda ma ake kora ai sa bari masu dan kwana biyu tukuna sai su koma gida zuciyarsa ta shiga wasiwasi kan wasila yana tunanin kamar ita ce ma ta ce su tafi tunda dai gashi tana faɗawa wa hajja za su za su je idan ma an kwana To kuwa idan haka ne tana nufin kenan ba idan haka ne nufinta babu inda za ta je duk wanda ke son maganinta daga can garin sai dai ya zo ko da kuwa mahaifiyarta ce yana da inda ma zai sauke ta ba wani ba wani ɗaukan su da zai su tafi can amma babu inda za ta je masa da yarinya su je can su yi ta kwana a wani wuri mai wari cikin jallabiyar ruwan madara ya fito falo shiru dan rashi dama bacci ya ci karfinta ta kashe kayan kallo ta je ta kwanta Dainin ya zauna yana ƙoƙarin zuba abinci, wai kamar ma mara mace, shi hidima da kanshi, illar aure kenan. Ƙananuwan yara kenan, illan auren ƙananuwan yara kenan. Ya tabbata yanzu inda zai ya aura lallashi lallashinsa za ta rinƙa yi tamkar ma ƙwai, amma wannan ƙwailar yarinyar ta same shi a ɓagas tana masa abin da ranta ke so. Abinci ya zuba duk ya ya ɓata dining ɗin, yana so cin abinci zai ta kira wayar shi ko da ya duba da ya ga numban sa ya share ya dauki wayar kawai zai kuwa tun ranar da ya saurare ta har ma yana cewa zai yi shawara take jin tamkar ma an tsomo ta ne an tsoma ta ne daga cikin aljanna gani take ma kamar ma har ma ya aure ta ya gama shine fa ta dinga kiran wayar nasa babu ji babu gani kuma tun jiya bai dauki wayar ba amma da ike bata da zuciya bata daina kira ba yanzu ta kira ya kai sau takwas ya ki dagawa abincinsa kawai yake ci hankalinsa a kwance yana goge bakinsa wani kiran ya sake shigowa wanda ya daidai da fitowar wasila daga ɗakin kafarta saɓe da bebi saɓe da bebi zara tana ta faman kuka da harbe-harben kun san yarinyar sai rikici yana ganin fitowar ta yi saurin ɗaukar wayar ya buɗe muryarsa sosai ya miƙe daga dainin ɗin ma falo yana magana da zai Maganarsa ce ta sanya ta juyo da sauri-sauri don ma ba ta yi tsammanin yana falon ba. Ta ɗan tsaya tana kallon shi lokacin da yake kokarin zama kan kujera yana dariya da faɗin zai rigimar ki yawa gare ta. Yanzu yanzu nan na fito fa daga wanka na ga kiran wayar ki ni ma fa ban jima fa da shigowa gida ba. Ta ji gabanta ya wani muguwar fado a jin hannunta na rawa ya sanya ta rike baby Zara da kyau. Yarinyar ta soma kuka tana cilla kafafuwa da sauri-sauri ta ɗauke kanta ta juya ta ci gaba da tafiya a ɗakin su hajja ta nufa dama kukan mominsa ne ya sanya duk abin da yake ya fita daga ran shi dan ma a rayuwarsa ya tsani ya ji tana kuka Ya yi saurin datse wayar yana faɗin ki bari ma zan kira ki anjima yanzu ina da uzuri miƙewa ya bi bayan ɗakin sai ya tarar da baby zara hannuwa hajja tana duba cikinta da yan da dan kumbura yarinyar sai kuka take hajja tace kuma da kika bata nono ta karba murya na dan rawa ta ce eh mana bacci fa take kawai ta tashi tana kuka na sa mata nono ma a bakinta ta ki karba yanzu shine ma na ce to ko dai cikinta ne ke ciwo hajja ta da alama dai cikin nata ne ke ciwo dan gashi nan ma ya dan nuna alama kamar cikin ya kumbura ya karaso kusa da su don har jikinsa na gogar nata ta kauce da sauri-sauri ta bashi hanya ya tsaya gaban hajja yana kallon bebin ya ce hajja me ke damunta ne hajja ta ce cikinta ne ke ciwo da alama ma dan gashi nan ya dan kumbura ya dan tsuguna yana dan duba yarinyar hannuwansa ya sanya ya dan bubbuga cikin nata ya ji dum a hankali hankalinsa a tashe ya kalle ta tana tsaye ita kuma jikinta duk ya biya ya sanya ya ce ina magungunan ta ce suna ɗaki cike da bata umarni ya ce ki je ki ɗauko fita ce ta ga ɗakin ta dawo ɗakin hannuwanta riƙe da wani ɗan kwando da kwalayen magunguna a ciki karɓa yana dudubawa kwata-kwata ma babu maganin ciwon ciki a ciki hajiya ta ce ai duk ma ba wannan wasila yi maza maza da kicin ki dan hada ruwan dumi da gishiri kaɗan ki kamin na bata insha Allah koya ma idan ya shiga cikin ta za ta yi dan gyatsa watakila ma kin bata nono a kwance ne wasila ta ce ina bata nono bacci ya ɗauke ni sai kawai dai na kwanta ina kuma kwanciya fa ta fara kuka shine fa na ba ta nonon a kwance. Hajiya ta ce, e! ai kin ji matsalar dama, don Allah ku daina ba wa ‘ya'yanku nono a kwance, yana janyo musu illa babba har ƙwaƙwalwa ma yana taɓa musu idan kuma suka ƙware a haka sai ki gama an samu matsala. Ta buɗe baki kenan za ta yi magana ya katse ta fuska a ɗaure, murya a kausashe ce, ai rashin hankali ne, dama ga kawai sai ki kwanta kina ba wa yarinya nono a kwance, me amfanin hakan? Ke za ki iya cin abinci a kwance ne? abun da kika san ba za ki iya yi ba to kada ma ki sake kwatanta shi kan yarinyar nan gashi nan kin jawo mata lalura ba tare da ta ce masa komai ba ta kada kanta kawai ta fice daga ɗakin zuciyarta kamar za ta bubbuga saboda tsabar bakin ciki da takaici ko da ta shiga kicin ɗin ma kasa ta buka komai ta yi dan ma tana ma manta abin da shigar da ita zama ta kan wata kujera tana kuka ya kubce mata tana na hawaye kuka na eh, abun nan ya kubce mata wai shin da me za ta ji ne a cikin gidan nan kullum babu kwanciyar hankali abu kaɗan sai masifa daga kawai ta bawa yarinya nono a kwance sai a ce ta ja mata lalura duk dai so da ƙaunar da yake wa yarinyar ma bai kai ya nata ba ita ce fita ta haife ta ta sha wahalar ɗaukar nauyin cikin ta kafin ma ta zo duniya kome kome zai nuna mata akan yarinyar bai kai ita ba jin shiru bata dawo ba ya bi bayan ta fusace ya lura san yarinyar nan so take mata kashe masa yarsa sai dai me yana shiga kicin in ya tarar da ita ta haɗa kai da gwiwa tana kuka sai kuma jikinsa ya sanya hankali ya shiga kicin din sa ya sanya ta dago kanta da sauri ganin sa ya sanya ta yi saurin mai da kanta ƙasa bai kalli ma inda take bai soma dubi-dubi a kicin din kwalbar gishirin ya ɗauka da ke saman kanta ya buɗe ya samu kwaf karami ya zuba kadan kana ya tsiyayi ruwan dan dumi dumi daidai misali ya ɗan motsa ruwan da gishirin suka haɗe sai da ya fara sawa a sa ya ji daidai sannan ya wuce ya fito daga kicin din sa rike da kwaf din ba tare da ya kalli ma inda take rakube ba yana shiga ɗakin da ruwan gishirin a hannunsa. Hajiya ta karɓa a hankali ta dinga ɗanɗala mata a bakinta tana tsotsewa sai da ta yi mata sau uku sannan ta miƙe tana ƙoƙarin sa ta a kafaɗa. Rashida ta ce Hajiya ma ki zauna kawo nan zaga da ita. Hajiya ta zauna tana faɗin a a kafaɗa za ki sanya ta insha Allah yanzu yanzu za ta yi gyatsa. Rashida ta karɓi yaran ta sanya ta a kafada ta shiga zagaye da ita a ɗaki cikin ikon Allah ko ta daina kukan da take ta shiga sauƙi a jan zuciya tana yin gyatsa. Hajiya ta ce alhamdulillah yanzu za ka ga ta yi bacci. Ya ce ai gwara ma ta yi baccin hajja yarinya ƙanƙanuwa ta ya yi irin wannan kumburin wanda ko a gurin babba ma zai ji jikinsa ba daɗi ballantana yaro ƙarami irin ta. Hajiya ta ce mafi akasari dama ƙananuwan yara kamar ta suna yin irin waɗannan kumewar cikin sai dai hankali suke dainawa wasu kuma sai su yi kwana ma da kwanaki ma ba su yi ba. ya ce idan ma haka ne kuma al'amarin akwai ban tausayi wallahi hajja ta murmushi tare da gyara kwanciya tana faɗin to ni dai sai da safe jama'a ina bacci na tsohuwa ta tashe ni dan dai kawai dai suna kishi sunan kishiyata ne da ita shi yasa ma na saurare ta da ba dan ta ci darajar sunan yafin da ba to da sai dai ta nemi wanda ma zai rarrashe ta rashida ta ce kai hajja ai yanzu ma ba ke kika rarrashe ta ba momin momin ta ce hajja na hamma ta ce haka kika ce ko Rashida na dariya ta ce ai gaskiya na faɗa Hajja gani ina rarrashin ta har ma ta yi bacci ki ce wani ke ce kika rarrashe ta Hajja ta ce shikenan dan dai ba a fatan cuta ne da sai na ce gobe ma rana ce rashida ta saka dariya tana dan bubbuga bayan baby zara wacce ke lumshe ido bacci na fuskarta a hankali ya ce kawo ta nan rashida ke ma ki je ki kwanta an tashe ku kuna bacci ko cike da jin nauyi ta miƙa masa yarinyar ta ce haba babu komai wallahi kaga ma bacci za ta yi ya karɓe ta tare da rungumota a jikinsa ya ce ki dinga yi wa yayar ki faɗa har yanzu ta ƙi hankali kanta ta sunkwai tana ɗan murmushi ya kama hanya ya fita daga ɗakin rungume ma da yarinyar a jikinsa tana kwance a gado tana ta tunanin rayuwa ya tura ƙofar ɗakin ya shigo rufe idanuwanta ta yi ta ƙi yin ƙwaƙƙwaran motsi mugun haushinsa take ji don ma duk wani girma da kimarsa da take gani a da yanzu sun zube a idonta a hankali ya kwantar da bebin a gadonta ya dan tsaya akan yarinyar mintuna biyar ya tofe mata jikinta da addu'o'i kana ya juya da niyyar fita daga ɗakin ja ya ya tsaya yana tunani sai kuma ya bude kofar ɗakin ya fita tana jin fitarsa ta bude idanuwanta ta miƙe zaune tana jan tsaki yarinyar ta ɗauka ta dawo da ita kusa da ita ta kwanta tare da rufe jikinta ta bargo bacci har ya so ma ɗaukata ta ji an bude ɗakin an shigo shine dai ya ƙara shigowa da ke ta kashe fitilar ɗakin sai kawai ya kunna wayarsa yana duba gadon bebin wayan babu ita da sauri ya kalli bed din ya gansu a lullube a jin zuciya ya sauke ya kashe sa ya aje saman beside ya zare jallabiyar jikinsa da ke akwai singlet a jikinsa da gajeren wando sai kawai ya shiga cikin bargon nasu shi ma ya kwanciya amma kwanciyar gingine ya fuska na kallon rufin ɗakin ya ɗora hannuwansa a ƙirjinsa yana addu'a sai da ya gama tukunne ya dofe dukkanin gabaki kiɗe jikinsu kana ya rufe idanuwansa wasila gabanta tun yana faɗuwa har ma ya daina faɗuwa ganin tun da ya kwanta bai yi kuskuren ko da rike dan yatsanta ba ta yi mata wani abun asali ma ya bada tazara mai yawa tsakaninsa da ita sanda ta yi dubarar juyawa tukun ta fahimci haka Al'amarin ya yi masifar ɓata mata rai, da ƙyar ta samu bacci ya ɗauke ta saboda tsabar damuwa da ɓacin ran da take ciki. Cikin sanyin jiki suka koma cikin gida Hajja ta gansu duk babu kuzari a tare da su ta ce ai kam dai ni gana na A'a kuskure ne kuskure ne kuskure ne ai hakuri. Wajajen karfe uku da rabi ya farka yana wayar shi kunna hasken yana duba su Bebi Zara. Bacci take sosai da alama ma kuma tana jin daɗin baccinta. Fuskar Wasila ya haske ya dan tsira mata ido sai ya ga kamar fuskar ta ta dan kumbura musamman ma fatar ta. Alamu ya nuna kafin nan ta yi bacci ta ci kuka ta koshi. Ya jima yana kallon fuskar ta yana jin wani irin tausayinta na ratsa jikinsa. Ya girgiza kanshi a hankali. Ya miƙa hannuwansa kan hannuwanta da ta dan kwanta a kansa. zai iya janyo ta hannunta da ta kwanta a kai ya yi mata tsami gyara mata kwanciyar ya yi ta buɗe idonta tana ɗan miƙe ƙafafuwanta hakan da ta yi sai ya ɗan ran rankwafo jikinta ta yi gaggawar miƙewa zaune shi kuma ya saurin sauka daga kan bed ɗin ya kama hanya ya fice daga ɗakin shiru ta tana tunani to da me zai yi mata ne bata da mai bata amsa sai kawai da ta kunna fitilar ɗakin haske ya gauraye ɗakin ta kalli agogo ta ga hudu saura mintuna ashirin har ma an soma kiran sallan farko a hankali ta dan gyara wa bebi kwanciya ta miƙe ta nufi wanka ta soma yi kafin nan ta ɗauro alwala ta fito ta shirya cikin doguwar riga da hijab mai tsayi ta haukan da duma fila ta yi raka a biyu bayan ta idan ne ta ɗaga ta sama tana addu'a tana hawaye kan Allah ya zaɓa mata abin da shine fi alkhairi dangane da zamanta da mijinta alƙur'ani ta ɗauka ta fara karantawa tun daga fatiha har sai da ta yi izifi biyar tukunna ta rufe Alƙur'ani ta tada sallar asubahi tana idarwa baby zara ta tashi ta soma kuka da neman nono da sauri ta cire hijab ɗin jikinta ta ɗauki yarinya ta ciro nono ta sa mata a baki yarinyar na tsotsar nono ita kuma tana share hawaye daga haihuwar fari har gishiri ya sallamce daga jikin kaza ashe dama duk ƙarya ce ba wani santa da ba wani santa da yake tunda dai gashi tun ba a je ko ina ba ma yana wulakanta ta kan abin da bai taka kara ya karya ba ta tabbata jiya yana sane ya ki daukar wayarta kawai dai saboda ya wulakanta ta kuma mata san domin ya kuntata mata ne yake waya ma da budurwarsa a gida insha Allah ba za ta sake kiransa a waya ba domin dai tana masifar jin ciwo rashin amsa mata waya da yake gari ya dan soma yin haske da ya shiga ɗakin ya sauya jallabiya yanzu baka a jikinsa mai gajeren hannu da dogon wuya jallabiyar dai irin ta larabawa wanda suke amfani da ita hannunsa a riƙe da casba ya ƙaraso gabanta kanta a ƙasa ta ce ina kwana idanuwansa kan bebi zara ya amsa babu yabo babu fallarsa shiru ta yi fuskarta a cakuɗe ya ce ya jikin mami da sauƙi ta faɗa a takaice ya ce ki fito yau za mu yi zaman karatu ko shiru ta yi masa ya kama ya fice daga ɗakin ba tare da ya tsaya ya saurare ta ba falon ta fito cikin hijab ɗinta hannunta riƙe da baby girl hannunta ganin hajja ba ta a falo sai ta nufi ɗakinta tana ƙoƙarin fitowa suka gaisa ta miƙa mata yarinyar ta ce yauwa za mu koma karatu hajja ga ƙauriki hajja ta ce dama yanzu nake shirin ma shiga ai na yi mata wanka na je na mata wanka wasila ta yi murmushi ta ce ai kam da wuri ma ta tashi ta yi ta tsotson nono ina shirin mata wanka babanta ya ce za mu yi karatu hajja ta ce to bari dai na yi mata wankan a nan na shirya ta ko ta ce to bari na ɗauko miki kayanta tana fitowa falo ta tarar da shi da Rashida sun soma karatu ya dago kansa suka haɗa ido sai ta yi saurin ɗauke kanta ta wuce ɗakin mintuna biyar ta fito rike da kayanta kayan bebe a hannunta hajja ta dakin hajja ta nufa ta miƙa mata ta fito ta zauna ta fara karatu Alƙur'ani ta buɗe daidai inda suka ci gaba da sauraron shi har ma ya gama musu karatun ya ce su biya mishi ya ji. A natse suka so mu biya mishi aya goma yake musu da safe da dare shi kan shi yana mamaki ma da yadda Allah ya musu kwakwalwa saurin ɗaukar karatu san ma ba sa bashi wuya gurin karatu nan da nan suke ɗaukewa musamman ma wasila. Sauran littattafan ya ɗauka ya biya musu ya musu bayanin yadda za su fahimta sosai. Bayan sun kammala ne ya kalli Rashida a natse ya ce Rashida ya karatunki na boko ina fatan dai komai yana tafiya daidai da kina fahimta ko ta ce eh ina ganewa wallahi dan ma mun kusa jaraba tunda ina cikin waɗanda ma za su yi jaraba fita ya ce alhamdulillah ya kalli wasila da hankalinta ke kan littafin ke ma ki shirya insha Allah za a yi yanda za a yi ki shiga cikin su ki jaraba tunda dai naga babu laifi kina ganewa dan Allah jarabar, in Allah ya sa jarabar ta yi kyau zan yi magana da abokina Prof Dalhatu Nuhu da ke Jami'ar Bayero a samu a sama muku gurbin karatu a makarantar insha Allah hankali ta ce to mun gode mike ya nufi ɗakin sa ita ma ta miƙe jikinta sabule ta nufi ɗakin ita kanta Rashida jikinta yayi sanyi ta lura kamar ma akwai matsala tsakanin su dan ma duk sanda ma suka zauna zaman karatu kafin ma su fara sai sun yi wasa da dariya a tsakankanin su dan wata rana ma idan suna yi ita har kunya ma suke bata amma yanzu ita da shi sun ba wa kansu tazara kowanne kowanne fuskar sa haɗe tamkar wanda ma ba sa shirin kai tamkar ba mata da miji ba miƙewa ta yi ta bi bayan wasila ɗakinta lokacin ta yi wanka tana shiryawa rashida ta zauna gefen gado tana kallon ta so take ta yi mata magana amma kuma tana jin tsoro kar ta yi mata masifa wasila ta shirya cikin atamfa ja da baka ɗinkin fitted gown ya yi masifar fito mata da shaf ɗinta don har ma sai da ta ɗan saki zub ɗin rigar ta yi baya da ke tana kwana biyu ma bata saka kaya ba yanzu yanzu rigar ta ɗan matse ta ire-iren ɗinkunanta ne na da na fitsara lokacin tana harkar siyasarta. Rashida ta ce Antiyosila dama wannan kayan suna nan ta ce ga sunan kokin gani. Rashida ta ce yanzu ma sun matse ki ba kamar da ba. Tana fesa turare a jikinta ta ce eh ai na ɗan yi kiba shi yasa. Dan kwalinta ta ɗaura ta nannaɗe gashinta da shi ta fito ta ciki ta ɗan yi makeup ɗinta kaɗan ta). ta sa mata jambaki a labbananta wani masifar kyau fa ta yi tamkar ma ka sace ta ka gudu Rashida ta ce anti wasila a tamfar nan ma na yi miki kyau sosai ta ce ni ma shi yasa nake son ta Rashida ta ce anti wasila dan Allah kada ki ce na sa miki ido da yawa mu yake faruwa ne ki da mai gidanki na ga tun bayan tafiyar inna Hajara ke da shi kuka rage walwala magana ma da kyar kuke wa junanku wasila ta dan kalle ta tana mamakin ta. ashe dai duk yadda ma take kokarin boye al'amarin sai da aka gane jikinta a sanye ta ce Rashida abokin kuka shi ake faɗa wa mutuwa ke kanwata ce kuma na san kina da hankali kin kai munzali kuma kin san abin da ke faruwa yanzu dan Allah ke ce a ce kin haihu ki sha wuya sannan ai miki ɗinki gurin bai warke ba sannan mijinki ya zo miki da buƙatar yin sex da ke shin za ki yarda ki amince da shi ya lalata miki aiki ko ba za ki yarda ba Rashida ta yi shiru tana tunani ta ce gaskiya matukar gurin bai warke ba ba zan yadda ba dan ma idan ma ɗinkin ya lalace ina ji ina gani za a sake min wani kuma shi ma mijin nawa daga ranar ya ma daina ganin amfani na amma idan na tabbatar da gudun ya warke zan amince na biya masa buƙatarsa tun da haƙƙinsa ne wasila ta sauƙi a jin zuciya ta ce to abin da ke faruwa kenan mu lokacin inna hajara na nan tana nuna kulawarta a kaina shine yake jin haushi wai ita ke zuga ni na nuna masa ba haka bane shi ne yake fushi da ni dan ma da jiran ma ta tafi bai ce mata komai ba ya nuna ya ji daɗin tafiyar tafiyarta Rashida ni ban hana shi haƙƙinsa ba da ya, amince ma sai in dinga biya mishi buƙatarsa ta wata hanya har Allah ya sa gurin ma ya warke amma sai nuna shi fa dole sai ya shiga gurin ni kuma gaskiya na ƙi amincewa saboda na san halinsa shi ne bai ta fushi da bashi guri bai ki bari fa ina ga wani duka duka nan gurin zan dakata wannan abubuwan fa na da abun nan fa eh wata shi sai ya tafi ya je guri ko yana son ya sha eh ba ni bane nake faɗa kira na ne ake a waya fa na manta ne ban share namban da aka kira ne da shi ba shine ban haka ne ko ban duba ba ko da akwai iyaye da barin jikunya kunya shi anjima an jima sai mun hada littafi na gaba don jin yadda